Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 60-25 da kuma sha shida Ana ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da ma da LOL FM muryar Arewa. Kuma a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum kuma sannunmu da warhaka. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan ana lafiya da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za a ji shirin ƙaramin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmad ke gabatarwa, amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. Jama'a Assalamu alaikum ga labaran mai karantawa sahabo Imam Aliyu. ma'aikatar tsaron amurka da ake kira pentagon da kakkausar lafazi ta musanta ikirarin da iran ta jiya sabar cewa katafarin jirgin yakin amurka na ruwa wadda yake dauke da jiragen sama na yaƙi sun buɗe wuta na gargadi kan wani jirgin ƙasar ta hanyoyi da suka saba ka'ida kamfanin dillancin labarai na iran da ake kira irna a takaice ya ambaci wata sanarwa daga rundunar juyin juya halin ƙasar da ke cewa lamarin ya ne ranar juma'a kuma kakakin rundunar mayakan ruwa na amurka tanal ian m mcnaughty ya faɗa jiya asabar cewa ya wato jirgin yakin amurka mai saukar ungulu yayin da yake sintiri a sararin samaniyar ƙasa da ƙasa a yankin gulf ya hangi jirgin jiragen yakin iran da suka doshi jirgin na amurka duk kokari na magana da su ya faskara sai da jirgin ya harba wuta da ake kira flare sannan jiragen suka dakata cibiyar kula da aikace-aikacen mayakan ruwa na amurka ta ce matakan da mayakan ruwan na amurka suka ɗauka yana kan doka Prime Minister Australia ya ce 'yan sandan kasar sun wargaza wata makarkashiyar da 'yan ta'adda suka shirya da nufin tarwatsa jirgin saman fasinja. Masu bincike sun ce suna da bayanan cewa shirin ruguza jirgin ya kunshi amfani da nakiyoyi. An kama mutane hudu bayan wani samame da aka yi a faɗin birnin sun jiya Asabar. da 'yan sanda dauke da manyan makamai da kuma jami'ai daga hukumar leƙen asirin ƙasar suka kaddamar wata mace wacce ta ce mijinta da ɗanta suna daga cikin waɗanda aka kama ta karyata cewa suna da wata dangantaka da masu tsauran ra'ayi manyan jami'an 'yan sanda suka ce samame da suka kai yana da nasaba da zargin wata makarƙashiyar masu ikirarin islama ko da shike babu cikakken bayani kan lokaci da wurin kai harin da aka bayar rahotanni suka ce 'yan sanda ba su shirya kai samamen ba amma suka ɗauki matakin bayan da aka kai musu tsegumi firaministan australia malcolm turnbull ya ce hukumomi sun wargaza wata makarkashiya mai haɗari an ɗauki ƙarin matakan tsaro a tashar jirgin sama da ke sinni kuma an fara da shirin zuwa duk faɗin ƙasar shugaban amurka donald trump ya ƙara sukar ƙasar china saboda ta gaza tsaye da shirin makamai masu linzami da na nukiliya da koriya ta arewa take sarrafawa hakan ya biyo bayan da koriya ta arewan ta gwajin makami mai linzami da ya dira yammacin kasar japan ranar juma'a shugaban na amurka ya haza laifin haka kan china a magana da ya canji jiya sabar yana mai cewa sin wato kasar ta china cikin sauƙi za ta iya warware wannan matsala kalaman na shugaban amurka sun yi tifaƙi da na sakataren harkokin wajen ƙasar rex tillerson wadda ya faɗa sanarwa a cikin wadda ya fidda sanarwa da a ciki ya zargi china da rasha saboda yadda koriya take ta take ci gaba da yi wa kudurorin kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya karan tsaye china ta haitar da gujin makamin da koriya ta arewa ta yi yayin da japan da koriya ta kudu da amurka suka yi alwashin za su yi aiki tare wajen gabatar da wani kuduri na majalisar ɗinkin duniya da zimmar taka shirin makamai na koriya ta arewan birki labaran duniya ke sauraro daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan washington dc a pakistan jam'iyyar da take mulkin kasar pmln a takaice ta zaɓi sabon shugaba na wucin gadi wadda matakin da ya janyo suka daga yan hamayya kwana ɗaya bayan da kotun kolin ƙasar ta kori prime minister nawaz sharif saboda ƙarya da shirga game da kadarori da ya mallaka Sharif ɗan shekaru 67 da haihuwa ya jagoranci taron gaggawa na jam'iyyar a birnin Islamabad inda shugabanni suka zaɓi ministan mai na ƙasar Shahid Khan Abbasi ya gaji firaministan na tsawo kwanakin 45. Duk da naɗin nasa Mr. Abbasi ba zai kama aiki ba sai bayan da majalisar dokokin ƙasar ta kada ƙuri'ar amincewa da naɗinsa. shugaban ƙasar mamnun hussein ya buƙaci majalisa ta yi taro ko zama na musamman ranar talata a majalisar wakilai inda jam'iyyar nawaz sharif take da rinjaye. jiya sabar hukumomi a turkiyya suka saki 'yan jarida bakwai bayan tsare su na wata tara duk da haka sun bayyana bakin cikin cewa hudu daga cikin takwarorinsu ana ci gaba da tsare da su kan zargin sun taimaka a ƙungiyoyin ta'adda wakilan jaridar yan hamayya da ake kira kumhuriyet an sako su daga wani gidan yare da ake kira silivri da ke bayan garin birnin istanbul har yanzu suna fuskantar shari'a za a yi zama na gaba ranar 11 ga watan satumba idan aka same su da laifi za su fuskanci ɗauri da zai kai shekaru arba'in da uku a gidan fursuna ana tuhumar 'yan jaridar ne da amfani da kafar da suke yi wa aiki wajen goyon bayan ƙungiyoyin Labaran duniyar aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a kintsa a gyara zama ga sahabu Imam Aliyu zai gabatar da shirin nagari na kowa. Nagari na kowa. Jama'a masu mu assalamu alaikum da fatan kuna hanzi lafiya. Bara mun gabatar muku da hirar da wakiliyar sashen Hausa Maryam Atu Muhammad ta yi da shugabar makarantar sakandaren zannin Gwandu a jihar Kebbi Malama Hauwa Abubakar kan muhimmancin ilmin zamani baki ɗaya musamman ma na ɗiya mata a ƙasar Hausa. Inda a yankin ƙasar Hausa da al'ada da ma watakil addini ya sa magidanta ba sa son likitoci maza su duba musu iyalansu idan suka je asibiti neman jinya. amma kuma waɗannan mutanen ba su son saka 'ya'yansu mata makaranta. Malama Hauwa ta fuskanci illar rashin saka 'ya'ya mata makaranta lokacin da ta kai ziyara wani ƙauye, kamar yadda ta gaya Maryam Atu Muhammad. Abin da zan cewa gaskiya idan an kadiba ta fannin ilimi na 'ya'ya mata ilimin boko gaskiya akwai ci baya kwarai ƙauyuka. nan dai cikin birane da sauki kwarai-kwarai amma ƙauyuka gaskiya hayyau hayyau akwai matsaloli saboda duk lokacin da nite zagaye na makarantun ne to idan nite kauyuka ƙauyuka na kan primary school ɗinsu in shiga azuzuwa in ga yawan mata in ga yawan maza sai in ga yawan ɗiya mata cikin makarantun ne ba su da yawa kuma na kan gidan hakimi mu zauna a yi mitin a yi magana na cewa mi yasa azuzuwa in ka te kana samun mata ba su da yawa cikin azuzuwa amma akwai maza su adda yawa ciki to saboda haka in an ka diba ko ta asibitotin mu ki diba bukatotin da an gare mu na mata kai ka san akwai karancin ilimi na ɗaya mata alal misali na ta wani gari aiki wata asibiti ni isko ga mata ciki asibiti sun te au malama asibiti ba ta nan suna nan suna jira ni shigo cikin gari ni ta gidan hakimi ni ce hakimi shi tara min mata nan da nan an ka same shi da ya shi da an ka tara mini mata ni ce musu da yanzu ku ga mata ta asibiti an baro su missa suke zo na wurin nan ba a musu kuyi suka ce malama abba ta taho ba ni ce daga ina jika suka ce da wani gari aka ɗauko ta da gwando aka ɗauko ta ta taho nan wannan kauye ta ba su magani ta an malama asibiti ni ce to kun ga yanzu abinda naka ba yanzu makarantar ku ta yara can primary school ɗinku mace nawa a cikin aji sun ka ce na can gona wasu na can suna da hakin gwabe wasu na can suna mi ni ce to mi yasa sun ka samu ga matsala kun gani inda yanzu cikin garin gana ku iyanku ba ku bar su daji da yowa yowa haki yowa hakin gwabe da mi da mi ba da walakancin ga da annan mata sun taru suna jiran malama sai ta hato da wani gari ta taho ta yi musu allura ta da mata masu cikakka na ce da ba ku samu ga matsala ba an ka zauna da ni da su ce to yanzu ku mi a shawar da kuka yanke ku don ku yi ta wanka kangi sannan kuma ya kunka diba duk makarantun nan gana ku malamai makarantar kwadanta ba malamai kun guda mace maza na guda uku da akwai malama mace cikin mara gada ko rikon tarbiyyar yara uwa ita ta san tarbiyya kuma yara za su ta hijjin kai ga kananan yara sun ka ɗauki alƙalin cewa gaskiya su sun ga matsala sun ga bambancin rashin saɗiya mata boko ni faɗa musu ka ce lalle sun gano sun gano don haka yan Allah ya so daga yanzu su duk inda za a kai sai sun ta wanga kangin walakanci sannan sun ka ce duk malamin da an ka kawo musu bai sun zama ga gari saboda mi ni ce ai ku kun ka bada makanku don inda ku tsaya kun sa naku yan garin ku su ad ma'aikatan ku su a cikin garin ku da ba su gurin ku sun ka ce tabbas haka nan haka iya mata gaskiya ana da bukatar su tsaya hadde ta fannin koyarwa ta fanni na asibiti gaskiya in mun ka samu uwayen yara sun ka gane wallahi za a ji sauki mai yawa kuma za a ji daɗi kwarai da gaske saboda muna da karancin likitoci mata muna da karancin malaman jinya mata sannan muna da karancin malamai ko haka jami'a matsalolin da aka samu jami'a da muna da malamai mata waɗanda za su san kimar son ci gaban ɗiya mata da ba a kana mana ɗiyan ba saboda wani lokaci za ki ga tana hulɗa da namiji saboda suna a gaba gaba amma in sa mata can gaba gaba duk wanda an kai ko an so ba ta da bukatar shawa na ɗiya mace yar uwarta ba mu mace matsala amma dole a samu hulɗa tsakanin maza amma yan mata sun ka shiga da yawa duk matsalolin ga duk da aka samu na makaranta ne duk zai mana sauki. banda talauci wani batu da ke tasiri wajen kin saka 'yan mata har da ma mazan makaranta a ƙasar hausa shine fakewa da addini a zaman hujjar kin neman ilimin zamani watakil ganin haka ne ya sa limamin masallacin unguwar abakwa a abubakar imam a jihar kaduna ya yi kira ga musulmi su nemi ilimin zamani yana mai cewa hakan yana da matukar tasiri a rayuwar musulmin. Imam Abubakar ya bayyana haka ne a hira da ya da wakilin sashin Hausa Iliya Kure. Karatun boko da ma duk wani karatu na ka karanci wani yare musulunci ya yarda da ka karanci kowane ilimi don ka amfanar da al'ummarka ka amfanar da addinin ka da wannan ilimin ba boko kaɗai ba bale ilimin boko da yake a yanzu akwai wallafe-wallafe da aka yi wanda yake amfanar da addinin musulunci da yawa akwai wanda baya iya jin larabci baya iya fahimtar hausa amma da turanci an fassara alkur'ani an fassara hadisai an fassara wa'yansu littattafai na fuka ha'u wanda za ka iya koyon tsarki da alwala da ibadar ka da yaren ingiliziya waka zalika akwai wanda shi kuma bai yi karatun larabci wanda zai iya fahimtar yadda zai bauta ma ubangijinsa ya al'amuransa na addini ba amma akwai ajami na boko wanda an ka faffassara littattafai kamar su a halari ishmawi iziya da sauran littattafai na hadis yadda dai za ka iya fahimtar mu'amala ta ibada da mu'amala ta iyalanka da mu'amala ta makota da 'yan uwa da abokani da sauran kasuwancinka da sauran dukan al'amurra dai idan kana da ilimin na boko to za ka iya fahimtar addininka kuma za ka iya fahimtar al'amurra na rayuwa da zamantakewa da al'umma zalika kowace al'umma akwai buƙatar ka fahimci al'adunta masu kyau sai ka riƙe ka amfanar da taka al'umman da addininka da al'ummarka saboda haka dangane da waɗannan dalilai akwai mahadisi hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallama wanda ya ba da umarni ya kuma yadda akan cewa ka koyi duk wani abu wanda za a ka amfanar da addinin ka da shi ilimin boko ilimi ne wanda yake ana iya amfanar da addini da shi saboda haka kowane irin al'amari yana da abin da ke da amfani yana da mara amfani hatta da ilimin na addini ai wani yana iya yin ilimin na addini wanda ya shahi larabci amma a ƙarshenta bai ji tsoron allah da ilimin ba ilimin nasa bai da amfani kenan shi ya sha sara'a sai take cewa akwai ilmun nafi' akwai na nafi' ilimi mai amfani na addini shine wanda mutum ya yi ilimin ya ji tsoron Allah ya bi dokokin Allah ya bi karantar da wannan ilimin yake karantar da shi so balle shi ilimin na boko wanda yake shi maɗin kazalika idan ka yi shi tsakaninka da Allah don ka amfanar da addininka ka amfanar da ƙasarka ka amfanar da al'ummaka. wannan yana iya zama wajibi ma ilimin na boko domin yanzu ba za ka iya zama gwamna ba baka da ilimin boko baka iya zama dan majalisa baka da ilimin boko baka iya zama ciyaman baka da ilimin boko baka iya zama shugaban kasa baka da ilimin boko to in baka da ilimin nan na boko ya za ka iya ka iya amfanar da al'ummarka da addininka da jama'arka bai yiwa shi ilimin boko ma yanzu ya ma wuce a ce halal wajibi ne mu tabbatar cewa mun tsaya mun yi shi mun kuma koye shi don mu ciyar da addininmu da al'ummanmu da ƙasanmu da jama'anmu gaba maganar cewa karkata ga duniya akwai da yawa waɗanda ba su yi ilimin na boko ba ba su yi ilimin ba na addini to sun karkata sun koma zuwa ga duniya sannan akwai waɗanda yake ilimin ne suka yi na addini a yanzun da muke amma ilimin nan na addini ne na alkur'ani ne na larabci ne amma duniya suke nema da shi saboda haka maganar cewa ai ilimin boko ana karkata a duniya ne ya danganta daga shi dan adam din irin yanayin rayuwansa da ɗabi'unsa da burace-buracensa in na duniya ne kawai ko ilimin na addini ya yi ko na bokon ya yi to zai karkata ne a duniyan kawai amma idan mai kishin al'ummarsa ne da addininsa da kuma ainihin dukkan abin da zai kawo masa ci gaba da al'ummarsa babu shakka don ya yi ilimin boko ko da zalla ilimin bokon kadai ke gare shi ba zai sa ya karkace ya koma zuwa ga duniya ba musamman in yana hulɗa da su masu ilimin addini ko yana sayan littattafan da suke karantar da ilimin addini sai ya fahimci ga yanda zai tafiyar da rayuwarsa hulɗarsa da al'umma da ma'amaloli da sauransu wannan ne ban yadda cewa shi ilimin bokon yana iya sa mutum ya karkata a duniyan ba domin bayan baka manta ba ai mun yi bayanin da ilimin bokon kana iya sanin addini kana iya fahimtar addini har ka tsaya a gaban mutane bokon ne ka karanta ka fassara alkur'ani ka yi musu bayani mun gane sai da ilimi aka arziki mutane da nan duniya da gobe kiyama mu tabbata ko zan ba shi da ilimi ba mu dai ga ba ta yi ba da shi da jaki ni na raba kayan ba zan tara bindin nan ba daga jihar katsina kuma wata kungiya mai zaman kanta mai rajin ci gaban ilimi da ake kira 4 plus 4 da turanci ta ware naira miliyan biyu a zaman gudumawa ta na ganin mutanen da ba su samu damar ci gaba da karatu ba tun suna yara ko kuma san ma ba su yi karatun ba su koma makaranta. Ga rahoton da Zaharaddin Sani ya aiko mana daga yankin. Jigona wannan kungiya ta 4 plus 4 Alhaji Ibrahim Bala Funtuwa ya ce ita wannan kungiya tasu ta yi zama da waɗannan matasa domin mai da su makarantu domin ci gaban su. Mun zauna da su ko ranar Lahadi nan ma mai zuwa zamu sake zama da su. Cewa wanda bai da karatu yana neman karatu zai je karatu. To mun dauki alƙawari za mu taimaka mashi da kuɗin uniform da kuɗin school fees duk abin da za a biya wanda za mu ga cewa sun koma suna karatu maimakon su zo suna yawon garari kuma ana rikici da su wanda ba gaira ba dalili. Kuma sun yarda da wannan abubuwan. Saboda haka shi sanya wannan ita tana daga cikin manufarta za mu yaɗa ta ko ina shi kuwa shugaban kungiyar ta populous po na jihar katsina alhaji rabiu isa cewa yayi dole ne iyaye su miƙe tsaye kada su tsaya jiran gwamnati komai sai ta yi musu. a inda ya ce sun yi wata ƙididdiga wato wanda suke da matsaloli akan jarabawa da suka ya nuna cewa takardun da muka samu yara akalla mun samu yara wajen kusan ɗari biyar da wani abu a wannan lokaci da muka duba takardun su muka gani mafiya yawan su yaran nan da kyar zaka samu wanda yake da credit guda ɗaya muka nemo a ah, local government education da kuma zonal education muka ce to muna so su taimaka mana da yara malamai wa'inda yake muna so mu gurumin waɗannan yara mu ga shin wani irin taimako za mu iya basu yanda za su farfado da ilimin su samu su ma su tafi makarantu domin ka kyale waɗannan yara su ne suke zama irin waɗannan hoodlums muka in muka kyale su to babban matsalar da za a samu kenan wurin wannan yasa muka zo muka zauna tare da waɗannan malamai suka ce za su ba da nasu gudunmawai. Ma'aila mai rago shi ma cewa wasu ba su ko firamare ba su je ba amma mun same su mun ce ma iya ya za mu yi mun same shi mun masu magana ya ce to sai dai duk wanda zai iya ya fara daga class 5 ya samu ya shekara daya a bashi takarda ta ya gama ya kammala sa primary sai je secondary shi kuma mai jagoran wannan tafiya Alhaji Ibrahim Balafuntuwa ya dauki dauke ne zai musu uniform admission din su duk abin da ya faru na dangane da makarantar zai musu zai ba kuka ga su shirya amsar wannan gayyata ta ku daukai na ganin cewa ita makaranta ila ana fara tun daga wasu shekaru yanzu mutum ga sha kai wasu shekaru yanzu kuna so ya koma kuna ga sun koshi shirya an sauna ga yadda za ku na koma makaranta. Eh to gaskiya wasu sun amsa wasu kan ba amsa ba domin Allah. Sakataren ilimi na karamar hukumar Funtuwa Alhaji Muntar Magaji ya ce za su ba wannan tsari goyon baya domin ilimi ya ci gaba da haɓaka. A wannan tsari ne mai kyau alhakika. Karancin ilimi shi ke jawo wancan tsarin da ake gani na bangar siyasa. Sai ga cewa wanda kake yi mawa kai ma an ka zo kai karatun nan kana iya kaiwa kamar shi ko ka wuce. Ka babu dalilin da zai sa ka je kana wata bangar siyasa. Mu a karamar hukumar Funtuwa cikin yadda Allah baka da wata firamare tsari za a kawo wani wanda ya ba karatu da ya dawo zai shiga a ce ba za a shiga ba babu kila su waɗannan waɗanda ake so a dawo da su makarantun nan za ga shekarun su kila san dan ja ba kamar irin na aji ya fara shiga makaranta akwai wani aji na musamman da kuke sa su a duk muna sa su saboda a yawan girman jiki ba shi bane ba basira to haka kamar ko mu din ai da girman mu muka tafi makaranta shi tsari na ilimi musamman in ka daga ka wuce firamare za ka tarar mutum uku ne a cikin guda in ka shiga aji za ka tarar mutum zai samu wanda suke shekaru iri daya da wanda suka daga shekaru da kuma wanda ba su kai shi ba dai kuke Ko ku an shi bukatar su waɗannan kungiya kenan ai fiye da ɗari bisa ɗari. Alhaji Isa Yusuf Funtuwa na kwalejin kimiyya da fasaha ta dayi ya ce kafin a maida waɗannan matasa makaranta dole ne ƙwararru akan ilimi su yi nazari mai zurfi a kai. Bai da mutum makaranta bayan ya bata yana da kyau. Amma kafin a yi haka masu masu ruwa da tsaki a fannin ilimi su fara dubawa su gane me sanadiyar da wannan mutum ya bar makaranta. Saboda wa'in suna barin makaranta saboda iyayensu da suke ɗaukar wani ilimin su sun mutu to wani zai bar makarantar daga nan wani saboda makarantar da yake ya dan samu wata matsala tsakanin shi da malami ko kuma wani abu ya gudu wani kuma rashin rashin wadata na iyayen su ma ya sa ya gudu wa'ensu kuma saboda su kansu su ne masu nemo abubuwan da iyayensu ke amfani da su domin a raye a cikin gida so irin wa'annan abubuwan idan aka zo wani kuma shaye-shaye yake na kwayoyi saboda haka har bar wurin so kafin a irin wa'annan abubuwan wanda suke a bangaren ilimi sai su duba su ga cewa wannan abu ne ya hana shi a yi mashi interview a gano cewa wannan abu ne ya sa ya ban makarantar dace to in aka gano to kuma a wani aji ya bari shin a firamare ne koko a sakandare dole sai an gano irin wannan a samu tauna da wasu daga cikin matasan da ake so a maida zuwa makaranta domin samun ilimi da zai kawo ci gaban rayuwarsu sunana sani bala mafarauci su akwai wata kungiya da ake ce ma 4 plus 4 wanda ko kuna cikin waɗanda suke zuwa suke tada hayaniya a lokutan da ake harkokin zaɓe ko kuma irin makamantansa musamman irin ofisoshin jam'i ce suna so su mai da ku makaranta ka shirya koma makarantar eh gaskiya kamar yadda na ga wato wata kungiya na ga ya sanya suka tuntube mu domin mu daina wannan daba da shaye-shaye dama mu ni na yadda cewa jahilci ke kawo ina abubuwa sai ga wannan kungiya kuma da ta zo a take ce mana mu zo mu koma dauki nauyin mu mu koma makaranta har muka lura da cewa ilimin yana da amfani a gare mu domin mun yi abin tsawon shekaru dai ba mu ga inda abin ya kai mu ba an ce makaranta firamare za a kai ka matsayin yadda na ga shekarun kamar sun kusa ashirin za ka iya zuwa makaranta firamare na yadda mahanna sunana musa yahaya kamar yadda wannan kungiya take muna ganin ta kan hanya muna gani muna abin nan to kuma ana ta magana popular school za ta mai da mu makaranta muka zo mu ga menene menene za a yi da makaranta menene za a yi to shine kuma sai muka zo suka ce za su yi mana uniform bayan an yi mana uniform kuma za a kai mu primary mu je aji biyar daga nan sai mu yi da sa'a ina ganin ka kamar da ka da girma za ka iya zuwa primary nan eh zan je saboda wa'inda ma mu muke zuwa muna masa bangan nan ba su yi mu ba kuma mutane ne muwa zaradin sarufuntuwa sashen hausa na murya amurka daga katsina a najeriya Makon jiya mun kamo kashin farko a hira da Yusufu Harande ya yi tare da kwamishinan ilimi na jihar Yobe Mamman Lamin dangane da kokarin da hukumomin jihar suke yi na sake farfado da harkokin ilimi biyo ba mummunar koma bayan da sashin ya fuskanta sakamakon rikicin Boko Haram a yankin. Ga ci gaban hirar. Akwai sansanin 'yan gudun hijira waɗanda da dama wasu iyaye da 'ya'yansu sun tare a wannan guri. a wani irin tsari kuke da shi ganin cewar yaran nan an bi su har sansanin gudun 'yan hijira an ba su nagartaccen ilimi a yanzu haka a wayan nan sansanin 'yan gudun hijiran muna da makarantu wayanda ana koyar da su 'yan primary da 'yan junior secondary kuma alhamdulillah kwanan nan gwamnatin tarayya har ta yi wani gatsa a tsakanin wayannan makarantu na idp camps din nan kuma mun tura yaranmu sun je sun yi competition har nationally kuma yara wajen na ji ba goma sha daya ba goma suka je suka samu farashi ko e, prizes a wannan competition da an kai su har abuja vice president ya mika musu wayannan kyaututtukan na gatsan da suka yi da suka ci kuma a yanzu haka alhamdulillahi wasu wayanda suke wayannan camps sun koma garuruwansu kuma mun bude makarantunsu ana koyar musu yanzu a gidajensu ko garuruwansu wanda da saboda boko haram aka rufe suka gudu suka zo gurin da akwai dan kwanciyar hankali to amma yanzu yawanci sun koma garuruwan su kuma mun bude makarantun su nan a inda aka bata musu azuzuka mun sa tent wanda unicef ta bamu malamai da yara duk sun je ana samun ilimi To a takaice yanzu kana so ka ce mana kenan babu wata matsala da ta shafi ilimi a waɗannan sansanin 'yan gudun hijira. Uh, babu sosai. domin ana koyarwa yaran nan a wayannan sansun na masu yan gudun hijiran don da yake yanzu ma sun ragu yan gudun hijiran a wayannan sansunukan domin a yanzu haka da nake maka magana duk mutanen da suke a wayannan sansunukan ma ba su wuce dubu uku ba to ka ce babu sosai a takaice kenan akwai yan nan da can kenan yi dama in kana irin wannan abubuwa dole ne ka samu matsala nan ko can na wani ma zai doka tun da an fara koma kauyuka din su ma suna so su je kauyukan su don su tayar maka hankali amma har yanzu akwai wasu garuruka da su mutanen masu tsaro din suka ce ba za su je ba su bari sai an tabbatar hankali ya kwanta a can zaman lafiya ya koma da mamemi a can tukuna za su koma to kaga ba za mu ce maka babu matsaloli ba To a ƙarshe akwai tsari da waɗansu jihohi suka ɗauka na ciyar da yara 'yan makarantar firamare. A wannan jiha taku akwai wani tsari da kuke da shi makamancin haka? A yanzu babu amma an ce za a ba mu kudi mu fara. A yanzu din ba ma cikin wayan da gwamnatin tarayya ta ba kudi su fara din. Amma mu muna da niyan fara wannan wanda za mu ba yaran firamare abinci daya kowane rana ai wannan ba sabon abu ne dama mun fara tukun aka zo aka daina to yanzu ma insha Allah in gwamnatin tarayya ta bada kudin mu ma za mu fara to a takaice kenan idan gwamnati bata gwamnatin tarayya bata bada nata kasan ba ba za ku ci gaba da wannan tsarin ba kenan wannan tsarin ba karamin tsari ba ne kar mu yaudari mutane mu ce za mu ciyar da 'ya'yan firamare gaba daya a jihar yobe domin ba zan iya in ce maka eh gwamnatin yobe za ta iya ba domin kudin da yake ciki ai da da aka fara ma aka zo aka daina din domin kudin babu ne abubuwan da muka da a yanzu haka muna ciyar da 'ya'yan sakandare mu gaba daya kuma na gaya maka kudin da muke kashewa akan ciyar da 'yan kasan 'yan sakandare namu mu boarding din gaba daya muna ba su abinci sau uku a rana kuma a kowane wata yanzu haka da nake maka magana muna kashe fiye da miliyan 200 kowane wata akan ciyar da 'yan sakandare in kuma kace za ka hada 'yan firamare don in ka sa 'yan firamare kaga yanzu system namu da firamare da junior secondary duka a guri daya suke ka ba 'yan firamare abinci ka bar 'yan junior secondary ne in ka fara bayarwa dole ka ba dukansu kuma idan kace za ka bayar din miliyan 200 da kai kashe 'yan secondary din fiye da wani za ka kashe akan 'ya'yan firamare to ina za ka ce kudin muke da shi kar mu ya dori kan mu da fari kar mu fara abin da ba za mu iya mu yi shi kuma ya jure ba in muka sa kanmu muna so abin ya jure ne kuma kowa ya samu amfanin wannan abin domin ba za ka ce eh za ka ba 'yan firamare ba za ka ba 'yan junior secondary ba domin dukansu a guri ɗaya suke policy na education na yanzu aka ce dukansu su yi karatu a guri ɗaya yaro ya kare firamaren shi ya ci gaba da junior sakandaren shi a inda ya yi firamarin sa so saboda haka ba za mu ce za mu ba 'yan firamare ba za mu ba 'yan junior ba shi sa muke so mu duba abun sosai sai in aljihunmu zai iya ya ba kowa abinci mu fara to muna godiya a malam muhammad lamin zanna a kwamishinan ilimi na jihar yobe a najeriya muna godiya. Masu aro da wannan Allah ya kama karshen shirin nagari na kowa a wannan mako sai kuma makon sama da yadda za mu sake dawa da wani sabon shiri. kamun na madadin dukkan wakilanmu da kuka saurara da kuma Cibahiro Diodone wadda ya daidaita sautin shirin a nan nisa habu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku sai makon go. Yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar da wannan shirin ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri a huta lafiya.